Sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karon akan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shirin na wannan hantsi. bayan labaran duniya za ku ji muhawara da ake ci gaba da yi kan zaben daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa a najeriya salihu garba zai shigo da shirin da rashin yi shirin da ke tada tsimin jama'a kan harkokin tattalin arziki kamar yadda muka saba kowace ranar litinin za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun najeriya a ƙarshen mako sai kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka tana nazari a kan dakatar da sayar da man kasar Venezuela a wani mataki na matsawa kasar lamba. Yayin da yake wata ziyara a Argentina a jiyar Lahadi, Tillerson ya faɗa a wata ganawa da ya da shugabannin kasar. ya ce ya ɗauko batun yiwuwar ɗora takunkumin mai har sai venezuela ta gudanar da zaben gaskiya da adalci wanda za iya tantancewa sai dai tilasin ya ce yana duban hanyoyin kawar da mummunan tasiri da takunkumin zai iya yi akan kamfanonin mai a amurka da al'umman na venezuela da kuma kasashe da ke yankin wanda suka dogara a kan mai na kasar venezuela venezuela ita ce ƙasa ta uku da ta fi sayarwa amurka mai masana'antar amurka na wato masana'antar mai a nan amurka ta ce haramta shigowa da man daga venezuela zai addabi ayyuka na amurka kano kuma zai haddasa karancin man fetur a ƙasar tilasin yana kan wata ziyara ne na kwanaki biyar a yankin latin amurka tilasin zai yada zango a babban birnin peru lima a yau litinin gobe talata zai nufi colombia kana kuma ya kammala ziyararsa a jamaika shugaban amurka donald trump ya dage akan cewa takardar da ake cacar baki a kai da ke zargin hukumar fbi a binciken katsalandar da rasha ta yi a zaben shekarar 2016 eh, da wuce gona da iri cewa takardar ta wanke shi kwata-kwata amma kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta takardar ya musanta tunanin na trump a jiya lahadi dan majalisar wakilai trigodi daga mazaɓar jihar carolina ta kudu kenan ɗaya daga cikin waɗanda suka taka rawan gani wurin fidda wannan takardar da kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa ya shirya ya faɗa wa shirin talabijin cbs na face the nation a jiya lahadi cewa wannan takardar ba ta shafi aikin wata guda da kwamitin robert mala ya yi a kan binciken haɗin baki na neman ko kuma eh, kwamitin yaƙin neman zaɓen trump da ƙasar rasha kuma hakan bai shafi wato yadda ake nufin cewa trump ɗin yana yin katsalanda ga binciken da ake gudanarwa ba isra'ila tana ɗaukar matakai na kuran dubban bakin haure na afirka da suke a ƙasashen da suke ƙasar isra'ila zuwa ƙasashen su bayanin yana kunshe ne a wani rahoton da wakilin muryar amurka robert baja ya aiko daga birnin kudus hukumomin kula da bakin haure na ƙasar isra'ila sun fara ba da takardar koran masu neman mafaka daga ƙasashe da suke fama da yaƙe-yaƙe kamar eritrea da sudan wannan ne mataki da isra'ila ta ɗauka na bayan nan na koren bakin haure kimanin dubu arba'in daga ƙasashen afirka da suka shiga ƙasar ta rauniyar hanya cikin shekaru goma wani mutumin da ya bayyana kansa da michael ya samu takardar barin ƙasan takardar na cewa nan da ranar 1 ga watan afrilu ya bar ƙasar zuwa afirka wanda ake ganin da ruwan da yake michael ya ce ba daidai ba isra'ila ta kori 'yan gudun hijira da suke neman mafaka ganin hadari da suke huskanta a kasashensu a afirka wanda ka iya kai su ga mutuwa amma ita gwamnatin isra'ila ta yi watsi da ikirarin 'yan gudun hijiran tana cewa akasarin bakin haurin da suke barin kasashensu suna zuwa ne don neman arziki takardun koren ta ba su wa'adi bakin haure za su iya karban dala dubu uku da ɗari biyar su bar ƙasan don kansu ko kuma su huskanci hukuncin ɗauri jami'ai na isra'ila sun ce 'yan afirka suna barazana ga ƙasar ta yahudawa kuma suna zargin su da yawan aikata laifi da kuma lalata rayuwa a yankin birnin tel aviv ta kudu wani ɗan ƙasar isra'ila da ke zaune a tel aviv ta kudu mai wadda ake kira mai golan ya ce tilas ne bakin haurin su fice ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dubban masu zanga-zanga a birnin athens sun yi maci a jiya lahadi domin kalubalanta yiwuwar sasantawa tsakanin girka da macedonia akan da daɗiyar takaddama da ke tsakanin su. 'yan sanda sun kiyasta yawan masu zanga-zangar sun kai kimanin 140 yayin da waɗanda suka shirya macin suke ikirarin cewa mutanen sun kai miliyan guda da rabi wanda mutanen girka ne na cikin gida da na ƙasashen waje inda suka yi kira ga gwamnati kada ta yarda ta yi sulhu a kan sunan makwabciyarta macedonia prime girka alexis sipiras ya faɗa a wata sanarwa da ofishinsa ya fitar jiya cewa tunanin waɗanda suka shirya zanga-zangar da suke ikirarin mutane sun kai miliyan guda suka yi zanga-zangar suna fatan hakan ne ya faru galibin 'yan ƙasan girkan ba su ra'ayin a aiwatar da tsarin harkokin wajen ƙasar ba tare da yin nazari a kai ba labaran duniya kenan kuka saurara To da labar mu faro takon da muhawarar da ake yi kan zaben jakade Ahmed Rufa'i Abubakar a matsayin babban daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa NIA a Najeriya. A cikin hirarsu da shi da wakilinmu Umar Faruk Musa Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya ba da hujjar zaben ambasada Ahmed Rufa'i. waɗanda suke so su ga cewa wato sun hana shi ko su sa a hana shi ya karba aikin sun yi amfani da kafafen yada labarai da yawa sun baza ƙarerai iri daban-daban kamar misali wasu sun ce ba ɗan najeriya ba ne ahmed rufa'i mutumin katsina ne eh an haife shi a chadi ya yi firamare school makarantar firamare a can amma nan ya zo ya kammala kuma ga dangi ga yan uwa duka sannan magana na a ce wai rashin cancanta mutumin nan ya yi aiki ya kai matsayin mataimakin babban mataimakin darakta wato deputy darakta ya yi shekara hudu a wannan matsayi a ka'idar aiki ya jarabawa in ya ci a bashi darakta lokacin da aka yi jarabawa ya ci da kyakkyawan sakamako amma saboda daga waje ya zo ya fara aiki a majalisar ɗinkin duna a lokacin a matsayin darakta a can jami'ai da suke shugabancin hukuma a nan sai suka ce a'a kai tun da Allah ya ɗaukaka ka ka je wani guri wannan guri bi da muke da su ba yawa ne da su ba amma ya ci jarabawa ya cancanci a bashi wannan mukami amma aka nemi cewa ya haƙura ya ci girma ya haƙura ya tafi waɗanda suke sukar wannan naɗin suna cewa kwamitin da shi ahmed rufa'in ya wa sakatare ya ba da shawarar cewa a naɗa darakta mai ci wanda ke aiki a gurin babba domin ya riƙe wannan mukami anya ba ganin kasancewar dan kwamitin ne kuma ya ci gajiyar tsarin da suka yi shi na cikin abubuwan da watakila yake kawo wannan sukar. To abu biyu nake so na ce akan wannan. Na farko dai shi ne masu sakataren kwamiti da ya wannan aikin bincike. Duk abin da suka rubuta shawara ce. A doka da tsarin mulki babu wata iyaka da aka ɗora shugaban ƙasa akan waiwa zai naɗa wa zai bi iya naɗawa ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. Amma Tijjani Isa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da suka yi suka ga wannan naɗin wato Patriotic Front of Nigeria ya bayyana min cewa matsayinsu a kan suka da suka yi bai canja ba duk da bayanan da gwamnatin tarayyar najeriya take ta yi bayanan da ya fito daga gwamnatin in ma akwai abin da ya yi shine ya ƙara rudani a cikin harkar ko an damalmala gaba ɗaya ma abun na farko shine mai magana da yawun shugaban ƙasa ya faɗa duniya ta ji cewar mutumin nan a cari aka haife shi shi kuma a takaddunsa na shiga aiki ya ce a katsina aka haife shi to wane ne yake faɗan gaskiya a tsakaninsu na biyu gaskiya ne cewar shugaban ƙasa yana da iko ya naɗa duk wanda yake da ganin cewar ya dace amma fa ai a bisa tsarin doka ne domin shi kansa shugaban ƙasan ai doka ce ta ajiye shi saboda haka idan akwai matsaloli waɗanda suka shafi doka da daidaitar ayyuka ba na jin cewar shugaban ƙasan zai so ma a ce an danganta shi da irin waɗannan abubuwa na uku an ce wanda duk zai kasance shugaban wannan guri ya zama darekta a cikin wannan gurin shi kuma alhaji ahmad rufa'i ya yi ritaya a matsayin deputy director shekara kamar biyar baya duk da dai akwai tuntuntuni da wasu surutai game da mako da tayar tasa kaga kenan ya riga ya fita daga cikin wannan tsari ko ba gaskiya ba idan ma shugaban kasa yana son kaddara ma duk da dai ban tsammanin haka bane amma kaddara ma haka ne cewar yana son wani daga katsina ya kasance shine shugaban wannan guri ai akwai katsina guda biyu wanda suke matsayin directors a wayannan gurin wanda za a iya dauka su mai gurbin sa. ba tare da an kawo wani cece kuce ba. amma shi malam garba shehu yana ganin cewar kamar tsana ce ake yi wa ambasada ahmed rufa'i saboda an yadda a fadar gwamnati cewa shekarun da yana aiki da shugaba muhammadu buhari a matsayin babban jami'insa ya samu aminci da kwarjini da yarda da nuna kwarewa da shahara a gurin aiki shi yasa shugaban kasa ya ba shi wannan mukami ai eh, ai wannan magana kalmar da mai magana da yawun shugaban kasa ya yi garba shehu cha yayi mahasada ne kaga kalmar hasada kalma ce fa mai nauyin gaske amma ai ya kamata mutanen Najeriya su sani wane ne mai hasada tsakanin waɗanda suka zo suka ce ya kamata abu tsari kamar yadda gwamnati ta shimfiɗa da kuma a'a waɗanda suke son a yi abu don son zuciyarsu abu na biyu kuma shine ai akwai kwamitin da shugaban kasa ya kafa domin su je su zauna su ba shi shawara a bisa tsarin abin da ya dace a yi wurin naɗa wane ne ya kamata ya shugabanci wannan guri wurin yi wa wannan guri garan bawul da gyaran fuska ta yadda ba za a samu matsaloli irin waɗanda suka taso a baya ba wanda kuma ambasada baba gana gibe shine shugabanta kuma wannan mutumin da ake magana a kansa shine sakataren wannan kwamiti din da aka kafa to shin abin da za mu tambaya shine dama sun ba da shawarwari ne saboda su su amfana da abun ko ko a ƙasa baki ɗaya wannan shine abubuwan da suke faruwa ba wai bari maganar hasada ko na abu. Tijani Isa kenan daya daga cikin shugabannin ƙungiyar ta Patriotic Front ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin matsayin da majalisar ƙasa za ta ɗauka dangane da binciken da take cewa za ta yi dangane da wannan badakalar domin a daidaita al'amura a kawo ƙarshen kace na cin da ake yi a yanzu umar faruk musa amurka a abuja najeriya har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji komai na duniya shi sannu lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sannu sannu wane. da da na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta Haka yake yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. Da rashin ta yi akan bar arha ko shakka babu. Salo Graba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda watakila wasunku suka ji makon jiya, Malam Aminu Suleiman ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu horo a cibiyar Sani Bello Foundation da ke horas da matasa sana'o'i daban-daban a Kwantagora, jihar Neja. Ya bayyana irin horon da ya samu da cewa a gaskiya alhamdulillah yana jin kai na a matsayin wani irin mutum mai matukar amfani sabanin da yadda da ina alaka da kwamfutoci to amma kasantuwan ban san ta yadda in matsala kaza ya faru ya za a yi a gyara shi ba sai mun ɗauke shi mun je mun kai zuwa garin wani an kashe kuɗi to amma yanzu alhamdulillah zan iya biya mu kai na bukata zan iya ma biya mu wasu kuma sannan ma har ni ma in samu wani abu a karkashin haka don saboda haka ina jin kai na a matsayin wani irin mutum mai amfani a ci gaba da shirin ga bayanan da wata ɗaliba da ita ma ta samu horo a cibiyar me sunanki suna na sadiya awal suleiman me kika koya a wannan gidauniyar computer engineering da networking na'am ke ma bangaren computer ne eh. to yanzu me kika koya a bangaren computer na koya abubuwa da yawa kama daga yadda zan goge virus a computer yadda zan installing abubuwa na san parts parts din computer na san wannan abin ya lalace ga abin da ya kawo shi na san yadda za a bi hanyoyi a gyara shi ba tare da an samu wani matsala ba don na koyi abubuwa da yawa sosai to yanzu menene bambanci tsakanin yanzu da kika iya da farko da baki iya ba alhamdulillah akwai bambanci sosai saboda kaga da gaskiya ban san abubuwa sosai a cikin kwamfuta ba saboda ana koya mana abubuwa da yawa hadda da yadda zamu yi operating shi karan kanshi kwamfuta din kaga da kuma ban da ilimin kwamfuta sosai don gaskiya ko wanda nake amfani da shi karami ne amma yanzu insha Allah babu abin da zai gagare ni a cikin kwamfuta kuma na gode ma Allah sosai da ya bani daman da na zo na koyi wa'anga abubuwan ni ma yanzu ina jin kaina na zama wata babba saboda wa'anga abubuwan da na koya ganin a matsayin ki na mace ta ina wannan abu da kika koya zai taimaka ma rayuwarki tau a al'umman gana mu dai gaskiya ba a ba mata daman da za su koyi abubuwa irin haka nan saboda akasari ana ganin cewa aikin maza ne amma sai na ga to da maza za su iya yi nima me yasa ba zan iya yi ba hakan sai ya bani karfin gwiwa na je na ce nima shi zan koya da na zo gurin nan ana ta mamaki me yasa zan koya abin da maza suke koya sun ce kawai ni shi nake son in koya kuma cikin ikon Allah da taimakon abokanai na na cikin aji da malaman mu suka karfafa mana gwiwa na koya yanzu abin da nake fuskanta to ta ina zan fara aikin ga amma insha Allahu ina da burin iyayena za su taimaka mani zan buɗe nima wani ɗan kafa wanda mata 'yan uwana za su zo su dinga koya ta yadda maza ba za su yi gaba da mu ba ta wannan fannin mu ma ya zama na mun san wani abu ciki yanzu cikin ku ɗaliban kwamfuta a nan ke kaɗai ne mace eh to ta fannin injiniyarin dai gaskiya ni kaɗai ce mace amma wurin appreciation akwai mata da yawa amma injiniyarin gaskiya ni kaɗai ce mace to ya kika ji ke kaɗai mace cikin maza kina koyo to da farko dai na dan ji daban amma da na yi la'akari da cewa ai dai ba wani mugun abu nake yi ba kuma mazan class din masu ma suna taimaka min don gaskiya aka ba mu kaman class work hakan ga in ba gane ba su suke koya min kuma suna iya kokarin su wurin ganin na iya don wata rana har ma in na yi kokari suna min tabe ko su min kyauta ko ko dai su min kirari haka kuma gaskiya suna taimakawa sosai ban jin komi sai dai kawai ana cewa ke kadai ne injiniya an kama a don har suna ce ma injiniya res yanzu komai na kwamfuta za ki iya gyara insha Allah babu wanda ba zan iya gyarawa ba sai dai in an yi sabon kwamfuta da wasu sababbin part part shine to zan ce ban san ilimin shi ba amma wanda dai akwai yanzu na sani insha Allah zan iya to kina da guri ki je karatu gaba me matsayin karatu ke matsayin karatu na na gama secondary school amma insha Allah ina so zan je jami'a ko makarantar gaba da secondary in karanta computer science ko computer engineering ga shi dai kin riga kin zama injiniya ta kwamfuta a bakin gwargwado komai ba za a ɓoye miki ba a kwamfuta eh, kina da guri na ganin kema kin samu mata 'yan uwanki kin koya musu irin wannan abu kamar yadda na faɗa maka ina da burin ya haka in buɗe wani kafa wanda mata kawai yan uwana ne za su dinga zuwa suna koya saboda ka abin mu a baya a al'ummar mu na musulmi da hausa kuma ana ganin mata ba za su iya abubuwa da yawa ba amma ni ina da la'akari in za ki kare mutuncin ki ki kare mutuncin iyayenki ki kara hakkin addinin ki babu abin da ba za ki iya ba insha Allah ina da burin buɗe wannan kafan da yan uwana mata za su zo su koya ni ma daga gare ni wani kalubale kika fuskanta lokacin da kike karatun nan kaman ko challenges to kalubalen da na fuskanta gaskiya suna da yawa da farko da yadda ake amfani da abubuwan da yake wa'insu abubuwan gaskiya suna da nauyi sosai kuma suna da zafi ta yadda in ka taba kaga dai a matsayina na mace muna da rauni sosai so in na zo wata rana ina konewa wata rana kuma hantara dai daga sauran yan uwana mata a ce ke kadai ke yin injiniyarin kaza kaza da sauransu kuma ina bata abubuwa gaskiya kamin iya na bata abubuwa da dama na bata kama daga power pack processor amma cikin ikon allah da yake shi instructor namu bai da matsala sosai sai dai nuna maka yadda zaka gyara ba zai hantare ka ba gaskiya alhamdulillahi dai yanzu baki da wani matsala to yanzu gashi da kin riga kin gama eh, me kike so a yi miki yanzu misali daga ita wannan gidauniya tun da dai har yanzu in kin buƙaci wani abu kila za a yi miki me kike so su yi to ni abin da nake son a yi min zan iya cewa guda ɗaya ne kawai a taimaka min ni ma ta yadda zan buɗe wani wani kafa ni ma da zan taimaka ma sauran yan uwana yadda aka taimaka mani saboda kamar yadda malam aminu ya gaya maka wannan aikin sai da kuɗi sai da kuɗi so tun da dai yanzu ga kuɗin babu su ina dai kokari 'yan abubuwan da nake da su na aiki in fara koya da su in dinga yi ma mutane nima ina samun wani abu har in zo nima in gina kai yanzu to kina da kwamfuta taki da kanki a ban da ita to ga ki injiniya kuma ba kwamfuta ya za a yi kenan insha Allah ina da burin sai nan gaba kaɗan ba da nisa ba to menene shawara ga musamman mata matasa yan uwanki shawara ga mata yan uwana kar su zama zaune gari banza sannan kake ce ke dan kina na mace a in kin yi aure laluran ki ya koma kan wani namiji ki sani cewa ke ma da kike ganin laluran na ya koma kan wani akwai ranar da zai zo ya ba da ke ba ke kaɗai ba ne gaban shi za ki zo ki haihu ki hayayyafa ke mai kika yi kanki ki duba ki gani zaman banza kawai kike yi sannan ba lallai sai kwamfuta injiniyarin buga abubuwa da yawa nan sannan da mutane suke cewa abun ganin na maza ne wa ya ce lallai lallai sai maza za su yi shi ke da aka yi ki na mace kwakwalwa ki da na namiji ba kwakwalwa guda ke cikin kanku ba ki dage ki gani ke ma kin iya wani abu ko da baki ma wani ba ke karan kanki dai zaki ji daɗin kanki a ce ke ma gashi kin iya wani abu wanda zaki taimaka ma kanki jama'a da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yau sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Diodine da suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke maku fatan alheri, ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To a gaida Malam Salihu da tawagarsa sai kuma sharhin jaridun Najeriya ga baban gida Jibril. Za mu fara sharhin jaridun na safiyar yau ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa tsohon shugaban kwamitin garin bawul a hukumar pension ta Najeriya Abdulrashid Maina ya kai karan mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da kuma ita kanta hukumar bisa zargin da yake masu da bata masa suna. Jaridar ta ruwaito lauyan Abdulrashid Maina yana neman wata kotu da ke birnin Abuja da ta ayyana taron manema labarai da shugaban hukumar hukumar efcc ibrahim magu ya gudanar a ranar talatin ga watan nuwamba da kuma sha hudu ga watan disamban bara a matsayin wanda aka aiwatar domin bata masa suna a yanzu dai babu wanda zai ce ga inda abdulrashid mainan yake idan kuwa jaridar da ne sha daya daga cikin manyan labaranta na cewa feto janar 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya ba da umarnin a kama wani kakakin tsohon shugaban kasa janar ibrahim babin gida prince kazim afigbo bisa zargin sa da ba da wata sanarwa ga 'yan jaridu na karya kan tsohon shugaban ƙasa janar babangida Jaridar ta ce yanzu haka dai sanarwar da kakakin janar baban gidan ya fitar wanda ke cewa tsohon shugaban kasan na kira ga shugaba muhammadu buhari da kada ya sake neman mukamin shugaban kasa a shekara ta 2019 da cewar ya ari bakin tsohon shugaban kasar ne ya ci masa albasa to sai dai kuma kakakin tsohon shugaban kasa janar baban gida kazim afigbo ya dage akan cewar ya nemi izinin uban gidan nasa ne kafin ya fitar da wancan sanarwa ga 'yan jaridu sai jaridar da vanguard da ɗaya daga cikin manyan labaranta ke cewa kungiyar wasan kwallon kafa ƙasar morocco da lashe kungiyar wasan kwallon kafan super eagles da ci hudu mai ban haushi a gasar cin kofin kungiyoyin ƙasashen afirka masu wasa a nahiyar afirka da aka kammala a ƙasar morocco sai jaridar leadership jaridar kuma da toronto paparoma francis a lokacin da yake jawabi ga dubban mafiya ga katolika yana kira ga 'yan ɗariƙar ta katolika da sauran kiristoci da ma sauran mabiya addinai daban-daban na duniya da su gudanar da addu'o'i na azumi da kuma neman zaman lafiya a ranar 23 ga watan fabrairu nan da muke ciki sai jaridar da son jaridar kuma da turoito cewa wasu 'yan fashi da makami 150 sun tuba a jihar jigawa jaridar dai ta ce 'yan fashin sun sha rantsuwa da kur'ani ne a garin malamawa da ke karamar hukumar kafin hausa a jihar jigawa jaridar dai ta ruwaito rawaito ɗaya daga cikin tsaffin 'yan fashin da suka tuba mai suna ɗantala na cewa yana gudanar da fashi da makami fiye da shekaru 25 da suka gabata a ƙarshe sai jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar dai ta ruwaito gwamnan jihar kano abdullahi ganduje na kira ga dokacin makiyaya a najeriya da su koma jihar kano domin gudanar da sana'o'in da suka gada na kiwo kaka da kakanni gwamna ganduje dai ya furta hakan ne a lokacin kaddamar da allurar rigakafi rigakafin dabbobi da aka gudanar a karamar hukumar garin malam karshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan babin ya jibirin murai amurka daga lagos to da baban gida sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Abdulkadir Iman mariza ina kira daga jihar naija da allah ku miƙa mani shi ne gwamnan jihar naija abubakar sani bello da gyara mana hanya daga nuna zuwa kwantagora don allah ku yi mani ra'ayi na gode assalamu alaikum suna na umaru daga lafiya da jihar yau mu da dama su zarnin sako na mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata ɗauki mataki rikicin da ke faruwa tsakanin manoma da ya bai kamata ba gwamnatin ƙasa ya kama bakin kai sai ne bai kamata wannan wanda da ke faruwa a ƙasar da fatan zai zama ya ɗauki matakin da dace ke kawo wannan wanda ke faruwa na Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka sunana Tanimi Ino Zangon Boti da karamar hukumar Dutsen Jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Ina so ku bani dama in ba wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari shawara na cewa ya kamata ya yi haƙuri ya ya sauke magu daga shugaban hukumar efcc tunda 'yan majalisun najeriya sun ki amincewa da shi ganin yadda lokaci kullum yake kara tafiya ana ta ce ku ce akan magun tunda yi magu ba shi kadai ne mutum a Najeriya da ya cancanta ba akwai mutanen da suka fi magu cancanta ta riki hukumar EFCC a kara lalubo mutumin da ya fi magu adalci a sashi a wannan hukuma ta EFCC. rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Cyprus Nikos Anastasiadis ya sake lashe zaɓe a wa'adi na shekaru biyar da biyu a jiya Lahadi. Yana mai alkawarin ci gaba da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da kuma ƙoƙarin haɗa kan tsibirin. Anastasiadis mai ra'ayin riƙau ya doke abokin karawarsa mai sassaucin ra'ayi stavron malas da kashi 56 cikin 100 a kan kashi 44 cikin 100 masu takarar biyu sun fafata a zaben shekarar 2013 anastasiades ya faɗa wa tarin magoya bayansa a birnin nicosia cewa zai ci gaba da zama shugaban dukkan al'ummar cyprus ya ce wannan dare babu wanda ya yi nasara kuma ba wanda ya yi nasara ba ya ce ƙasar cyprus ita ce kaɗai ne da mu su kuma 'yan ƙasar costa rica sun yi zaɓen sabon shugaba a jiya lahadi a cikin yaƙin neman zaɓe mai tattare da muhawara akan auren jinsi guda. yau a gaishe ka da takaitattun labaran kuma ka kawo karshen shirin na baki ɗaya sai kuma da rana ku je abokan aikin namu da wani sabon shiri har da ilimi garkuwar dan adam na yusuf harande kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a mu na facebook da twitter za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet yanzu a madadin baba yakubu makeri da malam sidi da kuma greg burns alheri ke muku fata alheri